Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara wa gwamnonin jihohi lokaci su fara biyan bashin da ta basu farkon hawanta kare ga mulki. Muna da rahoto bayan labarai. Muna kuma da rahoto kan tallafin da aka ba mabukata a jihar Niger. Yau kuma rana ce ta kofa buɗe, sabili da haka bayan labarai za mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu assalamu alaikum. shugaban ƙasar chadi idris debi ya laye zaɓe na wani wa'adi wanda wannan shine karo na biyar a akan karagar mulki debi ya buge abokan karawarsa har su goma sha uku daga garumar tazara sai dai adawa sun zarge shi da tafka magudi a zaɓen a cikin sanarwar da hukumar zaɓen kasar ta bayar ta ce shugaba debi ya lashe zaɓen ne da kashi 60 da rabi cikin ɗari na kur'un da aka jefa inda ya ba babban madugun yan adawa salika zabdo ratar kusan kashi hamsin. sai dai kazabdo ya ce ba komai cikin zaben sai magudi zabdo shi da sauran 'yan takarar sun ce ba su da sakamakon wannan zaɓe ba sun bayyana wannan zaben na fashin kuri'u kuma suna zargin shugaba david da jibge katin zaɓe kafin a jefa kuri'a suka ce ɗauruwan akwatunan zaɓe sun yi layar zana kana shugaba david ya kulle sojoji masu yawa da suka yi niyyar kin jefa masa kuri'a sai dai kuma a waje ɗaya masu ido daga tarayyar ƙasashen afirka sun bayyana cewa a gudanar da zaben ba tare da magudi ba ita ko hukumar zaben kasar ta ce mutane sama da miliyan shida ne suka jefa kuri'a kuma an samu akalla kashi hamsin da biyar da suka fito kuma tun da dabi ya samu sama da kashi hamsin kenan ba bukatar zagaye na biyu a ƙasar turkiya yanzu haka ana yi wa wasu malaman jami'a hudu da 'yan jarida biyu shari'a a yau juma'a a lokuta daban-daban game da faɗin albarkacin baki a ƙasar ƙarƙashin shugaba rasa tayyip erdogan su dai waɗannan malamai wato malaman jami'an ana tuhumar su ne da samar da wani bayanin farfaganda akan ta'addanci bayan sun sa hannu suna allah dare da matakin da ƙasar ta turkiyya ta ɗauka akan 'yan tawayen kurɗawa miliyoyin daloli wato ah, su kuma 'yan jaridan za su fuskanci shari'a ne sakamakon tuhumar su da ake yi da aikin leƙen asiri su dai waɗannan 'yan jarida da suka hada da kyan dubar babban editan jaridar kumhuriyet da babban wakilin sa da ke ankara dangul suna iya fuskanta hukuncin ɗaurin rai da rai muddin aka same su da laifi akan labarin da suka rubuta cewa ƙasa ta turkiya ta shigar da makamai zuwa ƙasar siriya ta barauniyar hanya su ko malaman su da sauran 'yan uwansu su ma sama da dubu sun sa hannu ne akan wata takardar kira ga gwamnatin ta turkiya da ta dakatar da cin zarafin kurdawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc hukumomi a kasar mali sun ce sun kame wani dan kasar mauritania da ake tuhumar yana da hannu wajen kitsa harin da aka kai a hotel na mali a cikin shekarar ta gabata wakilin murya amurka ya aiko da rahoton cewa fawaz old ahmedia wanda kuma aka fi sani da suna ibrahim goma ko ibrahim ten an kame shi ne da yammacin jiya alhamis a babban birnin kasar ta mali wato bamako jami'an tsaro masu sanya da farin kaya ne so kame wannan dan talikin wakilin na murya amurka kasim turare ya ce ana tuhumar ahmedia din da shirin sake kai wani sabon hari yau juma'a wanda tsare shi ya kawo wannan kokari nasa cikas ahmed dai ana tuhuma sa ne yana shine kanwa uwar gamin a harin da aka kai a hotel din hot radisson blue hotel a cikin wata wato a cikin watan nuwamban bara wanda ya dalilin mutuwar mutane 22 kamfanin dillancin labarai na faransa ya ambata hukumomin tsaro na cewa a media ya amince cewa shi ne ya shirya harin wani babban hotel kuma a kasar wanda ya dalilin mutuwar mutane goma sha uku a cikin watan agustan bara da ya kai hari kuma ya kuma ya kai hari a wani ɗakin cin abinci a babban birnin ƙasar wato bamako a cikin watan maris na shekarar da ta wuce inda mutane biyar suka mutu har yanzu abin fallasan da ke addaba prime minister kasar malaysia yana ci gaba da yin illa ga kasuwannin hada-hadar kudade da ma harkokin siyasar kasar shekara guda bayan da aka zarge shi da laifin batar da sawun wasu kudade na gwamnati Wannan lamari ya faɗo kan kamfanin sarrafa hannayen jari na ƙasar ta Malaysia IMDB a yau bayan rahotannin da suka fara fitowa a shekarar da ta shige cewa an karkata akalar wasu miliyoyin daloli zuwa ga asusun Firayim Ministan Najib Razak a wani banki. Sai dai duk lokacin da aka tayar da wannan batu Najib yana karyatawa ne yayin da ministan shari'a ko a tuni jiran na ƙasar ko ke cewa ya yi waɗannan kuɗaɗe na kyauta ne da gidan sarauta Saudiya ta baiwa Firayim Ministan. yau juma'a an saukar da tutar kasar afghanistan zuwa ƙasa-ƙasa a ofishoshin gwamnati kana an yi addu'o'i na musamman a masallatai a duk faɗin ƙasar domin yi wa waɗanda harin bom ɗin da 'yan taliban suka tare a kabul wannan bom ɗin na da harbin bindiga wanda aka alakanta shi da hukumar leƙen asiri ya yi dalilin mutuwar kusan mutane 70 kuma yawancinsu jami'an tsaro ne haka kuma wasu mutane 347 waɗanda yawancinsu faran hula ne sun samu rauni sakamakon wannan harin da taliban su kai a babban birnin kasar tun lokacin da kungiyar ta isis ta tura gwamnatin kasar a cikin shekarar 2001 wannan lamari ya zuka 'yan kasar ta afghanistan wannan ya sa shugaban kasar ashraf gani samun matsin lamba cewa gwamnatinsa ta yi watsi da shirin tattaunawa da 'yan taliban din maimako ta inganta harkokin sojin kasar domin inganta waɗannan wato domin fatattakan waɗannan masu tada kayan bayar. labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu daga birnin tarayya Abuja inda gwamnatin tarayya ta kara wa gwamnoni wa'adin wata guda su fara biyan rancen kudin tallafin da ta ba su domin warware matsalolin kudi da suka dabaibaye su. Bayan zaman gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Tanko Almakura ya yi wa manema labarai karin haske dangane da shawarar da aka yanke. Lalura da ya shafi wannan ƙasa saboda lalacin shugabanci da kafin wannan lokaci ya tsawala ya lalace fiye da kima duk da taimakon da aka yi har yanzu jihohi suna cikin matsalar rashin kuɗin biyan ma'aikata to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da muka zo muka yi mitin a nan aka sami jami'ai na gwamnati na, na, tattalin arziki na eh, bankin tarayya da eh, ministan mai duk inda matatsan kuɗi inda za a samu a biya ma mutane bukatunsu an samu sun ba da bayani inda muka gamsu da ƙoƙarin da suke yi wurin tattara abubuwa wanda su kawo ƙara karfin kudin kasa don a samu a jama'a baya ga wannan maganan wuta ina ɗaya daga cikin abubuwa da suka dami al'umman ƙasar nan yau an kaddamar da wata kwamiti wanda za ta gaggauta a samun wuta a ƙasa baki ɗaya wato wannan kamfanin da ake kira nipp an sa gwamnoni shida kowane shiya ko lardi ta samu wakilcin gwamna guda ɗaya inda aka samu daga plato daga adamawa daga anambra daga lagos da kebbi wannan zai ƙara taimakawa a wurin gaggabta rage wahalhalun samun wuta a ƙasa baya ga wannan kuma maganan mai da mutane ke shan wahala minista ya yi bayani cikakke da irin kokarin da yake yi wurin ya tabbatar da cewa kayayyakin mai na fetur da na sauran product sun sami yaduwa a ƙasa a halin da ake ciki yanzu da irin mai da ake jiran shigo ƙasar nan to na imani ba zai jima ba ba zai kai kwanaki biyu uku hudu zuwa sati guda ba da daman mutane wanda suke bata lokaci a layi wurin samun mai za su sami saukin wani al'amari gwamnan jihar nasarawa kenan alhaji almakura yana yi wa manema labaru tsokaci akan muhimman matsayin da aka cimma a ƙarshen taron da aka yi na majalisar tattalin arziki ta ƙasa wadda aka kammala a fadar gwamnati da ke abuja umar faruk musamman amurka a abuja nigeria duniya da sai kuma jihar Niger a Najeriya inda waɗansu marasa galihu suka samu tallafi wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na da ci gaban rahoton. ni kudi na da muka samu allah sa mashi albarka wannan kudi zan yi anki da shi da marayu zan taimake marayu na malama esther samuel kenan ɗaya daga cikin matan karkara da suka samu tallafin kudade domin inganta rayuwarsu a jihar niger da ke arewacin najeriya kimanin mata 60 ne dai da akasarinsu jawarawa ne suka samu gudunmuwar kuɗi na naira dubu domin su gudanar da ƙananan kasuwanci da zai taimaka wajen tafiyar da al'amuran rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan tallafi dai ya zo ne a daidai lokacin da talakawan Najeriya ke rayuwa cikin wani yanayi na ƙarancin walwala a sakamakon rashin kuɗaɗe a hannun jama'a. Ƙaramar hukumar Mariga ce dai ta ɗauki nauyin bayar da wannan tallafi ga matan. Ko baya ga wannan dai ƙaramar hukumar ta Mariga ta sayi sabbin baburan hawa guda ɗari domin badawa gudunmuwa ga 'yan banga da ke aikin kyautata tsaro a yankin. Mai iyaka da jihohin Zamfara da Kebbi. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shine shugaban ƙaramar hukumar. to da na zo na duba na ga me zai iya yin tallafa musu tunda ba albashi ake musu ba yanda za su ji kwarjini na aikin sai yasa na yanke shawaran bari in so wannan baburan in raba musu yanda in bukata ya taso za su iya tashi da gaugawa su isa inda ake da bukatan su ba sai sun ta nema auren babura ba ko kuma su taka da kafa shugaban karamar hukumar ta mariga dai ya ce da kudaden harajin da aka tara a cikin watanni uku ne ya gudanar da wannan aiki Ah, wato da baburan da tallafin da muka mata duka ya zo ne daga internally generated revenue namu ma'ana kuɗin shiga wasu lokutan ba sai ka jira gwamnati ta baka kuɗi ba sannan za ka yi aiki abin da kai kake samu da yake halalin ka hakki ne kuma na jama'an nan menene za ka yi musu da za su amfana da shi sai ya sa muka zo da wannan hikima mataimakin shugaban kungiyar kristoci a yankin Pasto Erinze ya ce tallafin ya zo daidai lokacin da ake bukatar shi. A iya sani na a tarihin mariga local government ba taɓa samun kamar haka ba kuma sai ya zo ya faru a lokacin da ake cikin matsi na tattalin arziki. kwamishinan ayyuka na jihar niger abdulmalik cece wanda ya wakilci gwamnan jihar a wajen raba wannan tallafi ga abin da yake cewa in ka zauna nan ka samu waɗannan rafe eh, waɗannan kudade a raji da ya samu ba da shi ya aiki din ba ai shafi alheri a da lokacin kakanninmu me ya ake samu kudi a raji ake tara sannan a yi ma kasa aiki Dama dai gwamnatin jihar Niger ta ja hankalin ƙananan hukumomin da su mai da hankali wajen neman hanyoyin samun kuɗaɗen ci gaban yankunansu a maimakon dogaro da na Abuja bisa la'akari da yadda sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ta samu kanta cikin halin rashin kuɗi a sanadiyar faɗuwar farashin man fetur da gwamnatin Najeriya ta dogara da shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaishe ku to eh, ladan ka san dai yau a Amurka da gidajen rediyo da na talabijin ba abin da ake sai abu guda. Mm, wato batu mutuwan Prince ba wannan mawaƙin. Eh saboda haka kafin mu buɗe layuka masu sauraro su bayyana ra'ayoyinsu kan abin da ya shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bari mu mu eh, ta yasi hira da wannan waka ɗaya daga cikin wakokin da shi marigayin nan yayi. madalla kamar yadda lokaci yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla kamar yadda muka saba da yau rana ce ta kofa buɗe da muke baku damar bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu muna da mai magana kai tsaye wane ne bisa layi hamisu mashi to malam hamisu barka da warhaka yawa barka ka dai yawa ina gudunmuwa ka ga wannan shirin yau abin da ke gudunmuwa ta shi mai um, girma shugaban ƙasa mm. kamata ya waɗanda suka san mulkin demokuraɗiyya nuna mace yadda ya kamata ya tafiyar da harkoki. to sai dai ka ce mai girma shugaban kasa kana maganar shugaban amurka ne ko na najeriya ko na niger ko na kamaru ko na chadi ai baka bayyana ba don shugabannin kasashe duk duniya suna da shugaban kasa eh shugaban kasar najeriya yawa to to madalla eh Eh, to ina dalilinka na wannan eh, ba da wannan shawara? Yauwa dalilina na ba da wannan shawara Eh. marigayi shugaban kasa Allah ji kanshi Umaru Musa cikin wata shida ya tsaya ya kontrolin din Najeriya. Hmm. To madalla Malam Hamisu eh, bari mu nufi a Fatakwat. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Malama Giris kina tare da Salisu mai dabino daga Fatakwal. To Malam Salisu barka da warhaka. Ah, Malama Giris na gode. Yawwa to kai ko na taka gudunmuwar. To ni gudunmuwa ta ko kuma in ce ra'ayi na maganar sayan motan yan majalisu din nan. Eh. To ni da za su yi shawara tare da sun hasa da maganar sayan motocin nan kudin da za a sayi motocin nan su tallafa ma 'yan gudun hijirar da ke Maiduguri. Hmm. ni ina ga da za su yi wannan duk da ya fi a wato da fatan yanzu suna magana yanzu ji suna magana duk wahalhalun da ake sha mai gurin nan ba sai dai suna wahalar magana su sai moto su sai moto su sai moto hmm. ga wa'ina bayan Allah suna cikin wahala to inda shawara ta da za su da za su tallafa ma yan gudun hijiran nan da shi ne zai fi da wasayen motocin nan nasu yawa to da fatan suna eh, sauraron ka to bari mu tafi jihar Nasarawa mun gode da wannan ra'ayi masha Allah Nasarawa kana tare da mu wake bisa layi. kuna ji Eh, muna tare da kai. Eh to kuna tare da Garba Salin likita rediyo ne daga garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. To barka da warhaka. Yau kuma me ke tafe da kai? To a gaskiya abin da yake tafi da ni shine matsalar da muka shiga na halin rayuwa a Najeriya nan ina roko da Allah ainihin shugabanninmu hmm. musamman shugaban ƙasa da ainihin 'yan majalisu na tarayya hmm. akan maganar cacan baki dinnan da ake na maganar sayan motocinsu anya suna ganin halin da muke ciki kuwa kuma sun san halin da muke ciki don mun zaɓe su ne wallahi a yanzu haka grace alheri audu hmm. akwai ɗan majalisar da aka zaɓe shi har yanzu bai zo mazaɓansa an gan shi ko kuma ya ga al'umman da suka zaɓe shi ba saboda haka matsalar da muka shiga a cikin nan mun shiga wani cikin hali amma duk da haka muna addu'a Allah ubangiji ya sa nauyin da suka ɗauka din nan ubangiji Allah ya ba su ikon sauki in sauke nauyin nan da yake kansu domin gaskiya mun shiga wani hali a kasar nan talaka bai samun abin da zai ci ga 'ya'yanmu ba makaranta ba ba ba din an ce za a kirga abin yayi yawa to ubangiji Allah ka kawo mana karshen wannan matsala da muke ciki na gode Grace Alheri yawa to mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka har yanzu kuna tare da sashen hausan na murya Amurka a birnin Washington DC to bari mu tafi jamhuriyar Nijar na Nijar yana kan bisa layi ina tsaman layin na wanda yake a Nijar ya tsinke. Eh, to layin na eh, jamhuriyar Nijar ya tsinke kamar yadda muka bayyana yau dai rana ce ta kofa buɗe ranar da muke baku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan na raɗin kanku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu kuma mu agogo ma nan Washington karfe hudu ne ko kuma ce biyar saura minti goma muna da wani a bisa layi wake bisa layi. Eh, yahaya zugana mazamna a wahimi cikin kuma azaza a tasa odo aha to malam yahaya barka da warhaka ya barka da unawa lafiya lafiya kalau an wuni lafiya Lisa ya aiki. Aiki da godiya mun gode. To madam. Ya wato ina gudun ka ga shirin yau. To lallai gudunmawa ta shine game da 'yan majalisar tarihin Najeriya. Eh. Shin ko sun san halin da talaka yake ciki? to suka ke sa hannu ga kasa da shugaban kasa buhari ya ba su saboda awa talakawa aiki ko ko su kansu ne suke so ba son talaka ba da talaka so ka zo majalisa ba mm. to su yi tunani su yi tunani wa talaka suka zaɓe su suka kasa nan wurin to kuma su yi abin talaka zai jin daɗi. yawa to mun gode malam yahaya bari mu nufi maiduguri. Maiduguri wa ke bisa layi. Injiniya ne daga ruwan zafi Antigres. To, malam injiniyan ruwan zafi. Wallahi, mu dai muna so da Allah sojoji nan su kokwarta su bude mana hanyar gamborin galanan don komin mu ya tsaya cek wallahi. Mm. To mun gode da, wannan uh, uh, ra'ayin naka to ko kuma kira zan ce da fatan jama'an tsaro sun saurara. To bari mu nufi Jos kwata ta yamma da Bauchi. Wake bisa laya Jos. Lafiya madangiran sanda aiki. Barka ka dai an wuni lafiya. Lafiya kalau Malam Musa ake mai itace ne shi na kan layi. Yawa to Malam Musa barka da yammacin yau. wato abin da nake so da ra'ayina yau akan wannan shirin naku eh. ni na ga 'yan najeriya mu yi haƙuri gaskiya daɗi ba ta zuwa da sauƙi dole sai an wahala ya kamata mu yi wa kan mu laili mu yi tunani wannan gwamnati mu ba ta uzuri kuma in muka ba ta uzuri ba mu fi da tsammani ba mun ba ta mandate kuma lokacin zai zo lokacin ya kai to za mu auna mu gani to sai kuma mu jihar yobe daga jihar plateau yobe wake bisa layi na gama da muhammad yusuf daga guru to muhammad yusuf barka da warhaka yawwa kuna na ji wani ya yi magana ne akan cewa saboda rashin iya mulkin baba buhari ya ba wa wasu su nuna masa har yana magana cewa yi da musa ya raduwa lokacin da a cikin wata shida ya yi nigeria najeriya wannan so in gaya masa cewa obasanjo ai ya ya bar wa shi abin da marigayi yar aduwa kuɗi wanda yake na rara a cikin malalitar gwamnatin nigeria to shi kuma jonathan nawa baro buhari da har yake so ya abin nan ai kudaden da aka karwa wanda suka sati kudin gwamnati aka kuma tafko shi hanyar sata ne za ka buhari yake riritawa ake samun abubuwan da ake a najeriya to daga uh, yobe kuma bari mu tafi jihar Hello? Kaduna, wake bisa layi a Kaduna? Yawa sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. Yawa to Malam Ibrahim barka da yammacin yau. To gaskiya na ji daɗin wannan taro da aka yi na majalisar zartarwa wanda har gashi shi gwamna almakura ya ba da tabbacin wannan karancin man da ake fama da shi zai zo karshe to fatanmu dai allah ya sa ya tabbata kuma dukkanin wasu masu yin zagon ƙasa ganin cewa an ci gaba da wahalan wannan man allah ya tuna musu asiri kuma gwamnati idan ta bincike ta gansu to lalle a hukunta su domin su suke jawo ma wannan kasa namu koma baya. To bari mu ba mun gode bari mu ba eh, mutum na ƙarshe dama shi ma ya bayyana ra'ayin shi. To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ta'addanci aiki ne da ake gudanarwa a cikin sirri a lokuta da dama sukan ɓadda sahu wurin yunkurin shiga cikin al'umma da suke ɗauka a matsayin maƙiyansu ta hanyar amfani da hanyoyin kuɗi da sadarwa domin aiwatar da mummunar aikin ta'addancinsu idan har muna son yin nasara da yaƙi da wannan mummunar al'amari tilas ne a tono sirrin 'yan barandansu kuma a tabbatar ba sa cikin masu amfani da fannonin kuɗi da kuma sauran sassa na mu'amalan yau da kullum a duk faɗin duniya lokaci zuwa lokaci amurka na zakulo wasu da suke taka muhimmiyar rawa a aiwatar da ajanda wata ƙungiya ta ta'addanci galibi irin waɗannan mutane sukan kasance shugabanni ne na ƙungiyoyi ko kuma masu taimaka masu ta hanyar samun kuɗaɗe irin waɗannan mutane kan kasance waɗanda suka aikata ta'addanci ko kuma ake zaton za su kasance haɗari na kai irin waɗannan har haren ta'addanci a wasu lokuta irin waɗannan mutane tuni suka shiga hannu lamarin sale abdulsalam ɗan shekaru 26 wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana shi a zaman ɗan ta'adda na ƙasa da ƙasa a ranar biyar ga watan afrilu makonni biyu da rabi bayan da aka cafke shi a brussels ta ƙasar belgium sale ɗan ƙasar belgium ne wanda aka haife shi a faransa abdulsalam ɗan ƙungiyar isil ne yana da hannu dumu-dumu a harin da aka kai a farisa a bara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130 da raunata wasu fiye da 350 abdulsalam wanda mutane suka yi shaida cewa shi ya tuka motar da ta ke dauke da 'yan bindiga da suka kaddamar da hare-hare a gidajen abinci a paris ya amsa cewa ya sauya tunaninsa ne kan aiwatar da harin kuna bakin wake a kusa da wani dandalin wasan da ake gudanar da kwallon kafa an gano kwayoyin halittun jikinsa a bantan kunar bakin wake a wani wuri da kuma a gidan da aka kashe wani dan ta'adda a tsakiyar watan maris a wani gida a brussels an hakikanta cewa abdulsalam ne kadai wanda ya rage a cikin waɗanda suka kaddamar da hare-haren da aka kai a birnin farisa a bara ayyana mutum a zaman dan ta'adda zai kara tona a asirinsa kuma ya mai da shi saniyar ware a ɗaiɗaikun jama'a ko kuma a ƙungiyance a sakamakon wannan duk wata kaddara da ta kasance a ƙarƙashin ikon amurka na abdulsalam ko kuma wanda yake da hannu a ciki amurka ta aza mata takunkumi ko kuma ɗaurin talala matakin da kuma ya haramta gudanar da duk wata mu'amala da abdulsalam ayyana sali abdulsalam a zaman dan ta'adda na musamman na ƙasa da ƙasa saboda haka amurka ta yi daurin talala ga duk wata kaddara ko ajiyar banki da ya mallaka wanda haka baki ɗaya ya hana 'yan uwansa 'yan ta'adda amfani da irin waɗannan kuɗaɗe wajen goyon bayan mummunar ajandar isil sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka abubakar junaidu da fasarar to kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban kasar chadi idris debi ya lahi zaɓe na wani sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar akan karagar mulki debi ya buge abokan karawarsa har su goma sha uku daga garumar tazara sai da 'yan adawa sun zarge shi da tafka magudi a zaɓen. a cikin sanar da hukumar zaben kasar ta bayar ta ce shugaba debi ya lashe zaben da kashi 60 da rabi cikin 100 na dukkan kur'un da aka jefa inda ya ba babban madugun yan adawa sale kazabdo ratan kusan kashi 50 a kasar turkiya yanzu haka ana yi wa wasu malaman jami'a da 'yan jaridu biyu shari'a a yau juma'a lokuta daban-daban game da faɗin albarkacin baki a ƙasar karkashin shugaba recep tayyip erdogan su dai waɗannan malaman jami'a ana tuhumar su ne da samar da wani bayanin farfaganda kan ta'addanci bayan sun sa hannu suna allah wadare da matakin da ƙasar ta turkiya ke ɗauka akan 'yan tawayen kurdawa hukumomi a ƙasar mali sun ce sun kame wani ɗan ƙasar mauritania da ake tuma yana da hannu dumu-dumu wajen kitsa harin da aka kai a hotel ɗin mali cikin shekarar ta gabata wakilin muryar amurka ya aiko da rahoton cewa fawaz old amedia wanda kuma aka fi sani da suna ibrahim ten an kama shi ne da yammacin jiya alhamis a babban birnin kasar ta mali wato bamako to wa gaishe ka jama'a masu saurare nan muka da sa'a sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji sauran abokan mu da sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na jimmai ali kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma ku ci gaba da musayar ra'ayoyi a shafinmu na facebook da kuma twitter yanzu a madadin ladan ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da juli gresham da ta haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau kyle alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri